بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما سكلم ودكم سوارم ina muna sallamar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan shiri namu mai farin jini mai albarka wanda muke matake da hikimomin shari'a inda muke tattauna matsalolin da suka shafi addinin mu musamman a wannan zamani da muka tsinci kanmu inda abubuwa suka yi yawa mutane suke sanya ra'ayi da son zuciya da son rayuwa a cikin al'amuransu kamar kullum a cikin wannan zauren namu mai albarka mun samu mu sun halarto domin jagorantar tattaunawa cikin wannan matsaloli muna tare da malam imam abu hanifa daga garin abuja karamaka Allah barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. haka kuma muna tare da malaminmu da ya ta kanas ta kano mala aminu barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah ni hamdan abdullahi yusuf ni ne zan jagoranci wannan shirin kamar yadda aka saba a satin da ya gabata mun tattauna game da matsalar da ta shafi ra'ayin sahabi a matsayin ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga na wato Ah, inda muke ɗebo hukunce-hukuncen shari'a a matsayinmu na musulmi wannan satin kuma insha Allah za mu tattauna ne cikin abin da ya shafi al'uruf wal'ada wato ah, ɗabi'ar mutane da kuma al'adarsu da suka saba da ita shine abin da za mu tattara mu ji ina ne musulunci ya karɓe ta ina ne kuma musulunci ya wurgi da ita ko kuma menene hukuncin a wato al'ada da kuma ɗabi'un mutane a mahanga ta shari'a a matsayin shi na ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga da muke ɗauko ilimin wato eh, hukunce-hukuncen ilimin addinin mu. kada dai a manta da awa institute karkashin islamic education trust wato cibiyar yada ilimin addinin musulunci su suka ɗauki nauyin kirkiro da wannan shirin da kuma kawo muku shi kamar yadda kuke gani zan fara da malam aminu bala ah, shi wannan urf da kuma wato ada shin musulunci yana faɗa da al'adar mutane ko ɗabi'a ko yanayin da ya tarar da su a kai ko kuma a yana da wani mashiga ko kuma karbuwa zuwa ga addinin musulunci da za a iya barin mutane su na eh, da farko dai wato ita al'ada ta mutane a mafi yawancin lokaci idan musulunci ya zo ya tarar da ita matukar ba ta zo da wani abu da ya ci karo ba ana dorawa a kanta ne masha Allah lokacin da musulunci ya zo ya tare ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na balarabi. to larabawa suna da wasu al'adu da suke a wannan lokaci kuma da musulunci ya zo an ɗora da wayannan al'adun mm. akwai kuma wasu da yawa daga cikin wayanda suka ci karo daga addinin musulunci sai ya zama cewa wato musulunci ya dakatar da yin aiki da su ya ce lallai lallai a basu to amma a wannan babin hababin da ya shafi a matsala ta a ɗauki al'ada ko al'urf a matsayin maɓuɓɓuga ta shari'a mm. ana nufin wato yin amfani da al'ada ta wani gari ko ta wasu mutane wajen a ɗora hukunci na shari'a da wannan al'adar a yayin da ya zama babu wani abu da ya zama na ayoyi ko na hadisi da za a yi amfani da shi a matsayin dalili to wannan shine abin da ake nufi da al'urku da al'ada a matsayin ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga ta shari'a to shi wannan babi babi ne wanda yake da mahimmanci yake da girma saboda a musulunci ya tarar da al'adu daban-daban ga laraba ya tabbatar da su to kuma al'adun na larabawa kuma za ka je wani garin kuma ba irin su bane to kaga kowane gari da akwai irin tasa al'ada saboda haka su sa malamai sai suka yi gini akan cewa al'adar garuruwan mutane tana iya zamowa ɗaya daga cikin abin da za a yi gini na shari'a da ita akan wasu sharaɗai wannan sharaɗan kuma shine na farko ya zama wannan wato al'adar kar ta zamo ta ci karo da nassin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallama ah, misali larabawa tuntuni suna cinikin riba mm. musulunci da ya zo ya ce ban da ita mm. ma larabawa suna tabanni mutum ya ɗauki ɗaya mai da shi ɗansa mm. musulunci ya zo ya ce a'a ban da shi larabawa sun kasance tun a wancan lokaci suna shan giya ta zama jiki ta zama al'ada duk bukukuwansu da su cike take da shan giya da musulunci zo sai dakatar kuma dole aka dakata to mala aminu cikin bayani da kake yi matsayin ko irin hikima ta ku ta maluma ka dan tabo inda na so in sake gina tambaya ta game da cewa to yanzu mun ji al'ada in dai bata ce ko in ce al'adar mutane akan karbe ta a yi amfani da ita a cikin shari'a so shin an bar abin haka nan kara zube ne kowace al'ada za ta iya sha ko kuma akwai wasu ka'idoji da aka killace wannan fanni da shi wanda sai sun cika wannan al'ada ta cika sharuɗin sannan za ta zama karɓaɓɓiya a musulunci akwai ka'idoji kafin al'ada ta zama karɓaɓɓiya a musulunci ko har a iya gina hukunci da ita dole ne sai ta cika sharaɗi hudu wasu ma malaman su kai su biyar sharaɗi na farko shine ya zamo cewa wannan al'adar ba ta ci karo da nassin alkur'ani ba ko sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da yawa larabawa suna da al'adu daban-daban da suke amfani da su da musulunci ya zo ya dakatar kuma lallai wa'annan aka tsaye da su kuma suka zamo ba sa cikin abin da za a dora a cikin addini musulunci kuma ya zo ya tarar da wasu al'adun na larabawa waɗanda suke ba su karo ba in shiru a kansu kaga sai suka zama abin da za a yi ɗore a kansu to sharaɗi na farko ya ci karo ba sharaɗi na biyu kafin al'ada ta zamo abin da za a yi hukunci da ita to sai ta zama wato al'ada ce mutsarida ma'ana wacce ke gudana a daidai wannan lokacin mm. ba za ka ɗauko al'adar mutanen baya ba watakila mutane saboda ita al'ada kullum caccanjawa take to ba zai yiwu ka ɗauko al'adar wasu mutane a can baya ba watakila hausawa a can da suna amfani da wannan al'adar mm-hmm. sai ka ɗauko ta a mutanen da suke zaune a yanzu ka ce za ka yi hukunci da ita a yanzu a lallai sai ta zama al'ada ce wacce ke gudana a daidai wannan lokaci ɗin to wannan yana da shi ne sharaɗi na biyu sharaɗi na uku ya zama wata al'ada ce wacce take gamammiya ta yadda dukkan mutanen da suke zaune a wannan guri din wani al'ada su ce kar ta zama al'ada ce ta wasu mutane a za ka iya tarar da yanzu idan ka shiga koda wata ma'aikata ce sai ka tarar da wasu mutane suna da wata al'ada wacce a nan ma'aikatar in suna yin ta kowa ya san me suke nufi to musulunci ba zai yi gini da irin wannan al'adar ba a ana nufin al'ada ga mammiya ta mutane to wa'annan wannan shine sharaɗi na uku sharaɗi na hudu wanda shi ma lallai sai an same shi shine ya zamo wannan hukuncin da za a gina idan hukunci ne wanda yake tsakanin mutum da mutum to ya zamo hukunci ne da shi wanda za a gina bai yi togaciya ba yanzu misali idan ya zamo a wasu garuruwan misali ce dai kama a garinmu mm. idan ka sai akwai kayan da idan ka siya alhakin shi wanda ka sai kayan a gurinsa ne ya dauki kayan ya kai ma gida ba za ka biya kuɗi ba to misali idan har wannan ya zama hukunci ya zama hukunci da ake gini a kansa mm. in dai ka sai kaya za a lissafa kuɗin kaya ka baya kuma kawai ka ce gu kaza za a kai ko ba za a tambaye ka kuɗin mota ba mm. to kaga sai ya zama hukunci to amma yayin da kuka zo za ku yi wannan ginin ko za ku yi wannan cinikayyar sai ya ce to eh amma fa za ka biya kuɗin mm. kaya to a nan gurin sai ya zama cewa ba za a yi amfani da waccan al'ada ba domin an riga an yi togaciya a kanta mm. kusan wannan ya kama da al'adar larabawa a da eh. na cinikin dabino eh. cinikin dabino wanda za a ce ah, ‘ya'yan itacen na farko hmm. na shi wato wanda ya siyar ne sai an sharaɗi yau sai ka sharɗanta cewa eh. idan misali kana da dabino ce dabino za ka siyar mm. to a daidai lokacin da za ka siyar akwai ka'idoji guda biyu na farko ko dai idan har an riga an yi mata kilili ta ka riga ta kai matsayin wannan to idan an siyar to annabi ya faɗa cewa fasamar ruha lil ba'i ga wanda in kafin a yi mata kilili ne wanda ya siya illa an yashtari al mabta sai in wanda zai siyar ya yi sharadi a dunkule dai a dunkule abin da ake nufi sharadi shi ike canja ka'idar abin da al'ada take gudana a kai so idan har ya zama cewa an haɗa akan wannan a wayannan sharaɗai to wani al'ada za ta ginu kuma za a ɗauke ta a matsayin abin da za a yi ginin al'ada da shi a hukunci da shi to masha Allah Allah ya saka da mafificin alkhairi zan da wurin malam imam abu hanifa kaji da malam aminu ya gangaro mana da bayani game da wannan sha'anin da ya shafi al'ada kusan wannan bangare ne ko ce gaba ce mai muhimmanci kwarai wanda ya tabbatar da shigar kowane al'ada ko kuma mutane daga kowane al'ada cikin musulunci ba a kayyade shi ga al'adar laraba ba kawai kamar me yasa aka ji cewa wannan shi urf al'ada yana da muhimmancin da za a dauke shi a saka shi a matsayin ɗaya daga cikin maɓuɓɓugan shari'a sannan shin an sa shi ne kawai ko kuma akwai wasu ayoyi ko hadisai daga cikin shari'a da ya tabbatar da zaman shi a matsayin karɓaɓɓen maɓuɓɓuga hmm. na'am farko dai malamai suna gina dalilin su na cewar urf da ada maɓuɓɓuga ne daga cikin maɓuɓɓugan shari'a akan cewar Allah ta ta ta'ala yana cewa game da mata wa ashiruhunna bil ma'ruf eh. wannan kalmar al ma'ruf ta shigo al ma'ruf urf wato yadda kuka saba yadda kuka fahimta kuma ita al'ada kamar yadda malai bayani takan sha bambam tsakanin mutane da mutane mm. tsakanin gari da gari tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin nahiya da nahiya ma akan samu bambanci saboda haka she kowace al'umma da off ɗinta so yadda yake off a can ba lalai ba ne zama off a nan amma dai an samu asali shine akwai maganar urf a alkur'ani kuma lallai kam hadisi ya tabbatar da haka domin hindu matar abu sufyan ta taba kawo karar abu sufyan wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce mijina abu sufyan yana da wadata sai dai baya ba mu abin da zai ishe mu ni da 'ya'yan shi wajen abinci kuma lalle kam ya tabbata cikin hadisi goyon bayan wannan nassin qur'ani a hindu matar abu sufyan ta kawo karan manzan ta kawo karan abu sufyan wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama cewar mijinta abu sufyan baya bata abin da zai ishe ta ita da 'ya'yan shi hmm. shin ta iya ɗiba daga cikin dukiyar shi ta kara abin da zai ishe su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa eh ka iya diba shi ma yace bil ma'ruf mm. eh bil ma'ruf wato daidai abin da aka saba a wannan zamani a wannan al'umma cewar idan aka ɗebi kaza aka ƙara lalle ba a yi zalunci ba to kaga wannan ma amfani da kalmar ma'aruf duk da yake kamar yadda malamai suke bayani insha Allah ta'ala nan gaba za mu ƙara haskakawa cewar ba kowane malami ne ke ba da damar cewar mata ta ɗiba daga cikin dukiyar mijinta ta ƙara ba domin wasu ma idan ka ba su dama taki daya sai su ɗabi ɗani guda su da masu wuce wuri sai su dama su wuce mm. wuri sai ya wuce ofin su ah. to kaga sai ya zama to sun yi zalunci sannan kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai ah, ko duka ma dukiyar ya ce a ɗiba mm. ba za a samu matsala ba mm. ballantana kuma ba haka ya ce ba kuma ya san kowane ne abu sufiyan lalle karar da aka kawo da gaske ci eh, ya san eh lalle yana da to kuma me zai sa ya kaza sai manzo Allah a matsayin shi na shugaba a matsayin shi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da wannan to amma dai muhalli shahid shine da ya ce ki ɗiba da al-ma'ruf so kaga akwai dalilin of anan eh. so dalilin haka malamai sukan shigar da dukkanin wata al'ada da bata ci karo da shari'a musulunci ba karkashin wannan cewar a iya tafiya da wannan tun daga abubuwa mabambanta kamar sunaye na al'ada matukar dai ba su ci karo da shari'a ba ka akwai wanda za su kira sunayen a ce dan liti dan kaza dan kaza matukar dai ba wani abu da ake bautawa aka jingina a ce dan tumburbura ta rubuta mata ko a kasar hausa <laughs> da sauransu to inda ba haka bane to babu laifi so a kenan ba dole bane sai mutane sun canza sunayensu yayin da suka musulunta mm. kuma wannan yana nuna cewar ba fifita wata al'ada kan wata ba dukkanin al'adun nan matukar dai ba su sabawa shari'a musulunci ba daidai suke a da juna babu wani yare da ya fi wani yare babu wani harshe da ya fi wani harshe domin dukkaninsu ainihin allah tabaraka ta'ala ya karantar da su babu wani yare da ya fifita kan wani yare ya ɗaukaka babu wani harshe da yake sama da wani harshe mm. domin dukkaninsu allah ta ta'ala ya halice su Allah yana cewa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum mm. inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'lamun آه، للعالمين إن في ذلك لآت للعالمين واتو أشي ده الله تبارك وتعالى شيء wa ikhtilafu alsinatikum ashe bambance bambancen da Allah tabaraka ta'ala san da su Allah yana jin yaran kowace al'umma ma'ana kenan sannan kuma bai fifita saboda haka na shi wanda suke nuna fifiko tsakanin fata da fata ba su da wani dalili don Allah tabaraka ta'ala ce shi ya halicce mu duka racism wanda za su ga kamar su turawa ne ko kuma su larabawa ne su sun fi baƙaƙe eh kullum baki shi ake nuna ba a so mm. abin shi Allah da ya halicce mu kuma yana so ya ce gashi daga cikin alamu da zaka gane akwai Allah mahaliccin mu shine khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum mm. Mm. ashe hatta fata jikin nan babu wata fata da ta fifita akan wata fata sai dai da tsoron Allah sannan kuma akwai abubuwan zamani da zamu yi shigowa da su kamar harkokin gudanar da mulki wannan ma wata al'ada ce ta mutanen ƙasa ko ƙasa ko kuma nahiya da nahiya da sauransu ya ake gudanar da harkar ofis ya ake gudanar da rubuce-rubuce da sauransu waɗannan da al'adu ne bisa ga al'ada kuma idan mutum ya ainihin uh, sa hannu akan uh, takatin neman ya zare wasu kuɗi daga cikin asusunsa na banki wannan sa hannun Mm-hmm. bisa ga al'ada yana tsayawa a matsayin kamar ya wakilci kansa ne shi da kansa ne mm-hmm. so kenan ko da wani ka ba cek ɗinka da ake kira turanci cek ka ba shi amma ka yi signature in ya je za a ba shi kuɗi za a ce eh, kai ka turo shi amma kuma gashi ba kai ka je ba an fahimci wannan har malamai suna ganin cewar wanda ainihin ya saci yanayin irin sa hannunka sai sa hannu a cek ɗinka mm-hmm. sai ya je ya ciro kuɗi a matsayin sata kamar ka aji ka ne a inda yake a tsare sai je sace to za mai hukuncin sata an fahimci wannan so malami suna ganin kuma ko da dangwala yatsa ka yi mm. ka dangwala yatsa matakar dai an san da haka ana karban shi wato duk hanyoyin da mutane suka saba tafiya da shi matakar dai ba ya saba wa shari'a ba ne waɗannan hanyoyin ba su saba ba to shari'ar musulunci ba ta kyamar wannan kuma ba ta ki za a iya gina hukunci akan wannan so da abin da ya faru za ce me aka yi ai sa hannu yi to bisa ga al'adar kasar ko kuma bisa ga aikin uh, office ko aikin kaza in aka sa hannu yayi eh yayi to shikenan za a gina hukunci akan wannan an fahimci wannan to da dai sauran abubuwa da yake na harkokin siyasa kungiyoyi ku gina ku kafa sabani political parties ku kaza ku kaza matukar dai babu saɓani to duk waɗannan abubuwa ne da yawan gaske waɗanda za su iya shigowa a ƙarƙashin of an ada ka'ida dai ita ce matukar dai bata saba ma shari'a ba kowace al'ada in dai bata saɓa wa shari'a ba to musulunci baya yakatta a takaice musulunci baya kyamar al'ada sai dai muguwar al'ada na to a karamar kallahu eh, daidai wannan gaba duk da kayi bayani jumlatan haka hmm. eh, abin da ya shafi tufafi za ka ga a wata kasar eh, namiji ya daura zani a wata kasar kuma za ka ga wando ake amfani da shi ga maza eh, da sauran sha'anin da ya shafi wani wuri hula ake sawa irin wannan da ke kai na wasu kuma gaba ɗaya ba irin ta suke sakawa ba wasu ma irin laraba mayafin nan za su saka shi ko eh, hakan shi ma akan iya consider ko ɗaukan shi a matsayin eh, ƙarƙashin wannan da kuma al'ada shi ma yana shigowa karkashin urf da al'ada an fahimci wannan sai dai kamar yadda muka yi bayani al'ada takan sha bamban tsakanin al'umma da al'umma tsakanin kasa da ƙasa ko nahiya da nahiya ma yanzu a wuraren mu nan kasar hausa idan mutum ya ɗaura zani mm. ya zama shine liman ya ce to a daidaita sahu wani ba zai bi shi ba an fahimci wannan <laughs> saboda ba al'adar nan garin ba ce so idan da misali rigima za ta auku aka je gaban magabata tambaya za su yi a wajenmu nan ba mu saba ganin liman ya daura zanni za mu ce ba mu saba ba saboda haka za a bashi laifi to eh, kaga ba za a gina hukunci akan wannan ba amma abin da aka saba hmm. ya sa hula irin ta kasar hausa ya yi shiga irin wannan ya zo in wani ya inkari aka tambaya a wajenmu ya ake aka ce ai yadda liman ya haka ake yi to laifin za a ba wancan kaga kenan za a iya yin ginin hukunci akan abin da yake al'adar mutanen gari ah, matukar dai bata saba wa shari'a masha Allah Allah ya saka da mafificin alkhairi to zan juyo bangaren malam Aminu ka ji bayanan da malam ya gabatar muna game da wato misalan abubuwan da ake iya dauka a matsayin wato al'ada ta mutane wanda musulunci bai faɗa da ita ba hmm. so akwai misalai da za mu iya samu na wanda aka gina su akan wannan ko karkashin wannan eh, wato al'ada din wanda musulunci bai faɗa da su ba kuma musulunci ya karɓe su wani daga shi akwai su da yawa a musulunci tun a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abin da al'ada ce kamar irin abin da ya shafi assalam irin abin da suke bayarwa na kuna aji a siyo musu kaya daga baya bayan ka ba da kuɗi daga baya kuma a zo a kawo maka musulunci ya tarar da wannan al'adar a matsayin ta na al'ada kuma da ya zo kawai gyare gyare yi mm. wasu abubuwan da aka tarar da su dama a haka siki aka dora a kansu akwai sunaye kamar yadda malam ya fara amfani da su sunaye waɗanda sun gina ne akan al'adar larabawa duk sunan da bai ci karo da wani abu wanda yake na addini ba ko ya zamo cewa yana kunshe da wani abu wanda yake kamar ya ci karo da tauhidi to musulunci bai canja masa ba haka yanayin tufafi da suke sawa aka tabbatar da su to duk nan misalai ne da suke tabbatar da cewa ashe duk abin da ya gudana na al'ada wanda bai ci da addinin ba za a dora a daga cikin misali abin da za ka iya ɗauka a yanzu a matsayin abin da ke al'ada ce ta gina akai kuma aka dauke shi a matsayin shari'a kalmomi da akan iya amfani da su wurin daura aure a wajen daura aure ana amfani da kalmomi waɗanda suke al'ada tana shan bamban tsakanin wannan gari da wannan gari kuma wannan kalmomin da ake amfani da su shari'a ta yi gini da su a matsayin cewa lallai wannan aure ya ɗauro haka zalika kalmomi da akan iya amfani da su a ƙasar a garuruwan mutane daban-daban dangane da yadda suke amfani da su wajen saki yanzu akwai garin da idan ka ce da matar ka tafi gidanku to saki ne to idan wani al'adar ta su ta gina haka to idan mutum ya amfani da wannan kalmar za a ɗan riga ta a matsayin saki ko kuma in ce akwai lokacin da hakan take kasancewa amma yanzu akwai lokacin da eh, idan ka faɗi wannan za a ɗauke shi ne ba saki ba ne mm. kalmomi kala kala suna iya caccanjawa kuma suna iya zama wa al'ada da za a iya yin amfani da su mm. to kuma akwai abubuwan da su kuma a aikace suke shi sa wasu malamai suke kokarin su bambance tsakanin al'urfu da al'ada sai ce al'urfu abin da yake kauli ne da mm. baki ne al'ada kuma wanda yake fi'ili aiki ne da yake na aikace to amma dai ka haɗe su gaba ɗaya ka ce mutaradifan kalmomi ne guda biyu da suke ma'ana ɗaya ya fi kyau misali yanzu ya gudana a ƙasar wannan ƙasa da muke ciki idan ka kai ɗinkin ka wurin tela sai ya yanyanka ya samu ɗan ragowar guntayen kaya ba ka buƙatar sai ka zo in ba babba ba ne kama a ce yadi ɗaya ko rabin yadi baka bukatar sai ka ce masa na ban maka sanin ya amfani da shi kuma kai baka faɗa ba kuma shi ma bai nema ba amma kuma ba wani al'adar mu ta gudana akan cewa wani abin da ya dauka ba haram bane kuma wannan babu wani abu a ciki saboda al'ada mu hakkama kamar yadda za a zo kanta ita kanta a matsayin ka'ida sannan misali na biyu idan ka kirawo mahauci zai maka fiɗa wani lokacin akwai wasu abubuwa da ababin fiɗa in dai ba ka sharɗanta ba to a gaban ka ma zai ciro wani bangare ya jefa a cikin jakarsa wanda daukan da in ya jefa a cikin jakarsa din nan a idan ka yana cewa shi kansa bai dauka a matsayin laifi ba hmm. domin al'ada ta gina akan haka kuma kai ma ba za ka gudanar da cewa wani abu in dai ba ya dau babba ba hmm. to za ka cewa wani ya gina akan haka kuma ba a dangaren sa a matsayin laifi wanda wannan abu ne dauka ba har mai dauka ba hmm. idan ba daukan wanda ya wuce bil ma'ruf kamar yadda malam yake ta maimaitawa cewa ku zibil ma'ruf da kuma khuzil afuwa to kaga ashe kenan kaga kenan wannan yana nuna cewa ita al'ada za a yi amfani da ita wajen yin hukunci kuma an yi hukuncin hukuncin zai zama hukunci tabbatacce misali na gaba misali idan ka ɗauki yanzu irin abin da zaka hau na motar haya ko mm. irin abin haya da zaka hau daga wani guri zuwa wani guri a za ka ga sun sanya ka'ida daga guri kaza zuwa guri kaza ga kuɗinsa ko kuma guri kaza kuɗinsa kaza to wannan gurin da ka watakila ma ba a kai da kai can din ba amma wannan kudin za ka bayar kuma za su ce to ai yanzu kudin da ka bayar ba ka tafiyar da ta cancanci ka da wannan bukaci ka mm, biya wannan abin da suka karba halin ne saboda al'ada mu ta gina akan haka kuma ma'ana babu wani abu da ya ci kawo akan wannan saboda haka akwai misalai da yawa wanda suka shafi sunaye suka shafi yanayin cinikayya kaga misali asali alƙa'ida wato a ƙa'ida idan da muke neman aure in ka koma littafin malaman mu na fiqh ba haka tsarin yadda ake abin da ba misali ka ce ina nema an bani yawanci haka muke nema mhm. ma'ana misali shi wanda yake waliyi na ango ko wakilin ango mhm. shi zai cewa da waliyin amarya ina nema shi kuma ce an baka amma idan ka koma littafai ko kuma wasu al'adun za ga shi waliyin wato amarya shi ne zai ce da waliyin ango na baka shi kuma sai ce na karba ka gane ku mm. to kaga wannan yanayin canjin ba shi da tasiri a shari'a hukunci na tafiya daidai so haka zalika a babin komi a babin a babin ita kanta cinikayya da shauran abubuwa da yawa za a ga al'adu suna da tasiri gurin bayyana menene wannan menene wannan to duka irin waɗannan ana yin amfani da su kuma su zamo dalilin da za a yi gini na shari'a a kansa. Masha Allah, Allah ya saka da mafificin alkhairi. Malam Imam Abu Hanifa, na ji bayanin da uwa Malam Aminu ya koro game da wannan wato misalai hmm. da ya bayar na wannan matsalar da muke tattaunawa a kanta. Yanzu misali ko akwai mabambanta ra'ayi na maluma ko mazhabobi game da ita wannan matsalar da muke tattauna ta al'ada da kuma of eh, ko kuma dukkanin sun karbe ta na'am malamai da suke cewa duk yayin da ka bar ainihin maɓuɓɓuga asaliya wato ƙur'ani da sunna musamman ma sunna mutawatira mhm. to daga nan wajen babu makawa sai ka samu a wata maɓuɓɓuga daga cikin maɓuɓɓugan shari'a wani ya yarda da ita wani kuma ko wasu ma ba su yarda ba to amma kuma kawai abin sha'awa shine a yayin da wani ya ce bai yarda da wannan maɓuɓɓugar ba za kuma ya yarda da wata kwatankwacin wannan da za a iya shigar da wannan a can din kaga an al'ada akwai waɗanda wal'ada akwai waɗanda suke ganin cewar ya za a ce al'ada ta zamanto tana da ƙarfin hukunci a shari'a musulunci mm. to amma kuma sukan manta sun yadda da kamar suke ce istishab wato abin da aka saba a ci gaba sai an samu wani dalilin da zai sa shari'a ta ce ban da wannan domin hmm. kuma in aka ce su in ka bi a hankali sai ga kuma al'adar mutane ce wadda suke kanta shari'a bata canza ba yanzu misali ka ɗauki harkokin banki na musulunci ba yawanci ainihin al'adar larabawa ce ta jahiliya a ce misali murabaha mudaraba mu kaza da muke cewa islamic banking za ga mafi yawan harkokin bankuna al'adun larabawa na jahiliya ne to amma da yake musulunci ya zo ya tabbatar da su sai suka shiga so kaga wani kana iya cewa al'adu ne wasu kuma su ce a'a kawai ayin istishab ne wato abin da aka samu dacin asali a ci gaba sai in akwai dalilin zai sa a canza wato al'ada kenan sai dai akwai abbarar cuta cikin ta sannan shari'ar musulunci take na ka'idar cinikayya ma la wa la babu cuta babu cutarwa kai kar ka yadda a cuce ka kuma kar ka cuta so musulunci yana yaƙi da zalunci ne amma ba wai al'adar ba to ashe kenan akwai waɗanda suka sha bambam wasu yadda da wannan ka'ida kwaya ɗaya daga cikin mabugan shari'a ta cewar urfar ada a matsayin muhakkama al'adatu muhakkama akwai kuma waɗanda suke ganin a'a a ajiye ta ɗauko dai wasu daga cikin masadir na shari'a a iya cewa istisha ko istislah maslaha ko kuma dai wani abu wanda yake zai iya shigo da wannan so kaga akwai wannan a cikin shirya musu lalle kam akwai bambance bambance ah, masha mm, Allah Allah ya saka da alkhairi a gurguje eh, malam Aminu eh, wannan mabambanta ra'ayi da ake samu game da ita wannan al'ada tun da kusan duniyar ba za a raba ta da al'adu daban-daban ba mm. ginawa akan waccan ayan da muka kafa dalili a kanta eh, cewa waktilafu alsinatikum wa alwanikum wani irin illa ko tasiri wannan bambancin ra'ayi waɗanda wasu suka ce ba su yarda ba zai iya haifarwa ga matsalolin da suke tasowa a wannan zamani wato na farko shi wannan bambancin da aka samu ba wani bambanci ba ne wanda yake mai girma dalilin da ya na ce ba bambanci ne mai girma ba shine bayanin da malam ya ɗauko na cewa hatta wanda zaka ji bai yadda da urfa a matsayin abin da za a yi ginin hukunci da shi ba mm. abin da wani ya gini ya ce urfu ne to shi kuma sai ya gini da shi ya ce haku ne abin da wani ya gini ya ce urfu ne shi kuma sai ya dauka ya ce maslaha ce abin da wani ya gini ya ce wannan urfu ne kamar misali urfun da aka yi amfani da shi gurin wajen asalam da asalam da malamai suke da larabawa suke musulunci ya zo ya tarar da shi sai ce maslaha ce wani ya ce urfu ne wani ya ce kisan ne to shi yasa ba wani abu ne wanda yake mai tasiri da zai kawo wasu rigingimu ko rashin jituwa ba a tsakanin su malamai saboda kawai sunan ne kan dan caccanja amma sakon da abin da hukuncin ke tabbatarwa yana zamowa iri daya daga cikin tasirin irin wannan kuma a wannan zamanin misali kaga irin abubuwan da ake amfani da su a da ai babu cokali abin da muke cin abinci ya sha ibn da irin na da da hatta shi irin abincin ma da muke ci mm. kwanaki da ake amfani su na hutu duk suna shan bamban akwai abin da ya shafi wato gregorian calendar haka ake faɗa gregorian calendar to wannan misali kaga ana amfani da ita a yanzu kuma wannan amfanin da ake da ita a yanzu ba wanda yake kallon sa a wani abu sabon abu ne ya zo mm. kuma al'ada ta karɓe shi ta gina a kansa kuma ake hukunci da shi babu wata matsala a ciki haka zalika irin abubuwan da za ka ga misali sun shafi yanayin kaya ko wani abu da mutum zai rike yayin da zai yi hudu ba liman zai rike wani abu da zai yi hudu ba duk sun gine akan al'ada kuma ana yin hukunci da su suna tafiya ba tare da wata matsala ba ko kuma yaren da ƙasa ta zaɓa ta yi amfani da shi musamman irin ƙasa ta mu ta najeriya da akwai yare daban-daban sai aka ɗauki turanci a matsayin shi ne mutum ba zai zo ya ta faɗa ce me yasa ba a yi larabci eh, yau wato wannan ba zai ba za a ɗauki wannan abu ba saboda abin yana al'ada za a gina kawai a ɗora hmm. kuma babu wata matsala a cikin hakan yanzu idan ka ɗauki misali a musulunci ana amfani da wata da tauraro a matsayin alama ta musulunci cewa an kaga wannan tauraron da wannan watan alama ce ta cewa wannan gurin masallaci ne to wannan abin aya ce ko hadisi ne kaga ba aya bace ba hadisi ba ne amma ya gina a al'ada a wani lokaci lokacin Uthman ibn Faya da suka yi amfani da wannan dan tabbatar sai kuma yigin sai aka taso aka dauke shi a haka kuma sai zama babu laifi a ciki masha Allah Allah ya saka da mafificin alkhairi ah, muna cikin bayani kuma har yau dai lokaci ya zo ya mana tsaye haka malamai muna godiya kwarai da gaske imam abu hanifa mm. da kuma malam aminu bala muna godiya da gudunmuwar da kuke bamu a ko da yaushe ba tare da kun gajiya ba masu kallon mu da kuma saurare iya abin da zamu iya tattarawa kenan cikin shirin namu na yau a madadin dawa institute islamic education trust wato cibiyar yada addinin musulunci wance cibiyar yada ilimin addinin musulunci da ta ɗauki nauyin muku wannan shiri sai ni da na jagoranci gabatar da wannan shirin hamdani abdullahi yusuf nake cewa da ku mu kama a sati na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh